This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkansu a jamhuriyar ta Nijar. masu shawar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka yanzu masu habu imam aliyu ne tare da mahmud lalo da kuma sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare kar wanda ya je aka je ya bari aka gare shi cewa ana ana dauka a cika form a yi ne ba a yi duk wanda ya bada kuɗin shi akan ya cika form ya bada ne ga wanda ya ba da sauran shi amma ya asara wannan kuɗi mukaddashin speto janar na 'yan sandan najeriya yakubu muhammad daudawa mai ritaya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga 'yan boko haram su yi maza saki 'yan matan chibok da suke garkuwa da su a nijar kuma tsugunne bata kare ba tsakanin sassan sai dai es rahama masu gaba da juna za mu kawo muku shirin labarin wasanni yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin hukumomi a Saliyo sun sallami wata mata daga asibiti wadda aka ayyana ita ce ta ƙarshe da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar Ebola a ƙasar. Matar mai suna Adama Sanko ta bar cibiyar da ake kula da masu cutar ta Ebola ne wacce ke wajen garin Makeni. Bayan da gwajin da aka mata a karo na biyu ya nuna cewa ba ta ɗauke da ƙwayoyin wannan cuta. hakan na faruwa ne yayin da ya rage kwanaki arba'in da biyu a ayyana ƙasar ta saliyo a matsayin wacce ta magance matsalar cutar ebola baki ɗaya ita dai wannan mata wadda ta rasa ɗanta bayan da ya kamu da cutar ta miƙa godiyata ga ɗaukacin ma'aikatan kiwon lafiya da suka lura da ita cutar ta ebola ta halaka akalla mutane wato dubu goma ɗaya da ɗari biyu sannan kuma ta kamu ta kama wasu dubu da takwas mafi yawansu a ƙasashen saliyo da liberia da gini koriya ta kudu da makwabciyarta ta arewa sun cimma matsayar kawo ƙarshen husumar da ta barke tsakaninsu a baya nan bayan da kwashe kwanaki uku suna nuna juna yatsa babu dai wata sanarwa daga bangarorin biyu da ta yi cikakken bayani kan wannan matsaya da aka cimma sai dai kamfanin dillancin labaran yonhap ya bayyana cewa koriya ta arewa ta nuna nadama ta bisa harin da ta kai yayin da hukumomin seoul kuma suka amince su daina watsa jawaban farfaganda ta na'urar amsa kuwa akan iyakokin kasashen biyu zaman sasantawar wadda aka fara shi tun ranar asabar ya kunshi manya-manyan sojoji ne daga bangarorin biyu wadda da farko ya nuna alamun kowane bangare ba zai canza daga matsayin da ya dauka ba wannan takaddama ta baya bayan ta samo asali ne bayan da aka kai wani hari kan wasu sojojin koriya ta kudu su biyu harin da ta dora alhakinsa kan makwabciyarta sai dai koriya ta arewan ta musanta wannan zargi a yau litinin shugaban faransa francois hollande ya karrama wasu amurka uku da wani dan burtaniya da lambobin yabo mafi girma a kasar bayan wata kundin bala da suka yi ta hana wani dan bindiga kai hari a wani jirgin kasa a bikin karrama mutanen da aka gudanar a paris an ga mr hollande yana liƙa lambobin yabon a jikin rigunan chris norman ɗan ƙasar birtaniya da spencer stone da alex carlatos da kuma anthony sadler waɗanda dukkaninsu amurkawa ne shugaban na faransa ya ce irin jarumtakar da mutanen suka nuna saƙo ne da ke bayyana cewa mutane a shirye suke su ba da gudunmawarsu wajen yaƙi da ake yi da ayyukan ta'addanci mr olon ya nanata cewa irin ɓannar da ɗan bindigar ya yi ba za ta misalti ba da ba don waɗannan mutane sun sai da rayukansu ba To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce wani harin roka da aka kawo kasar da kan iyakarta da Afghanistan ya halaka dakarun ta hudu tare kuma da raunata wasu hudu. Harin ya faru ne arewa maso yammacin Pakistan yankin da 'yan kabilar Haiba ke zaune a gabashin kan iyakar Afghanistan. sai dai bayanai sun yi nuni da cewa martanin da pakistan din ta ya halaka 'yan ta'addan da suka kai harin kamar yadda wata sanarwa da dakarun kasar suka fitar ta bayyana tuni dai ministan harkokin wajen kasar pakistan ya sa aka gayyaci jakadan afghanistan janan mosazai domin ya saurari korafin hukumomin na pakistan a nashi bangaren jakadan na afghanistan ya yi allah wadai da harin tare da yin jaje ga kasar ta pakistan ya kuma ce zai gabatar da bukatar hukumomin islamabad na cewa a gudanar da bincike a kabul kan wannan hari da ƙarshe shugaba barack obama na ci gaba da mai da hankali kan yankunan da yake yi na rage yawan hayaki da ke gurɓata yanayi yanzu aka shugaban na amurka wanda ya dawo daga hutun makonni biyu zai fuskanci wasu mahimman batutuwa da ke tunkararsa 'yan watannin da ke tafe daga cikin batutuwan akwai matsayar da aka cimma da ƙasar iran game da makamashin nukiliyanta shirin da 'yan majalisun dokokin ƙasar ke wa kallon hadarin kaji sai dai yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin sun cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi nan da ƙarshen shekarar nan shugaba obama ya himmatu wajen ganin ya gudanar da wasu aikace-aikace na cikin gida waɗanda za su taimaka wajen rage yawan hayaƙin da ma'aikatu ke fitarwa waɗanda ke illa ga yanayi labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Madalla, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi kira da kakkausar harshe ga 'yan Boko Haram da suke garkuwa da 'yan matan Chibok da su sake su ba tare da wani bata lokaci ko ginda wani sharaɗi ba. Mr. Ban wadda ya kammala ziyarar aiki da ya kai Najeriya a wunin yau din nan ya ce yana juyayi tare da Najeriya da iyayen 'yan matan Chibok ɗin ganin cikar kwanaki biyar ana garkuwa da su. President Buhari and I discussed the full range of issues covering development, human rights, peace and security, ya ce ni da shugaba muhammadu buhari mun shawarwari akan ababe daban-daban musamman tsaro tattalin arziki da ci gaban jama'a hadda musabbabin tashin hankalin nan na ƙungiyar boko haram a arewa maso gabacin najeriya inda na taya najeriya juyayi da jajintawa akan halin da al'ummar wannan yanki suke ciki this week ladies and gentlemen will witness the 500 day of the kidnapping of the Chibok schoolgirls. Ya ce wannan sati shine cikon kwanaki 500 da 'yan matanan na Chibok suke rike a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Ina ƙara jaddada goyon bayanmu ga yunkurin da Najeriya ke yi domin warware wannan mawuyacin hali da al'ummar wannan yanki suke ciki. I once again call in the strongest possible terms on those responsible to unconditionally release these girls and many other abducted Ina kuma kira da murya mai karfin gaske da cewar wanda suka yi wannan aiki danye da su gaggauta sako 'yan matan nan ba tare da wani sharaɗi ko ɓata lokaci ba. To ganin irin karfin gwiwa da alkawarin da Mr. bankimun mun ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan Najeriya akan goyon baya mai yawa domin tabbatar da an warware wannan matsala da Najeriya ke ciki a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Na tuntuɓi ambasada Jibril Cinade, tsohon ambasada na Najeriya domin in ji ta yaya ne majalisar ɗinkin bankin duniya ke iya taimakawa ƙasashe masu lalura irin wannan? Akwai hanyoyi da yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya babban sakatare ɗinta zai taimaki ƙasar mu Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. don da ya yi mani tunzuri. Hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya ta gargaɗi jama'a su yi hattara da 'yan damfara musamman a kafofin sadarwa na intanet waɗanda suke umartar mutane su cike takardu tare da biyan wasu kuɗaɗe domin wai su samu aiki a rundunar 'yan sandan Najeriya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban rahoton. DIG Yakubu Muhammad Daudawa shine kwamishina na biyu a hukumar. misali dokar da shugaban kasa ya bamu cewa a ba kuma sa kuma cewa su dauki yan sanda dubu goma wannan umarni yana nan kuma za mu bi amma akwai abubuwa dama da za mu yi kafin a daukar yan sanda dubu goma ɗaya daga cikin su ne cewa sai mun kasa su kashe uku akwai za a ɗauka kurata akwai za a ɗauka sifitoci akwai za a ɗauka masu ainihin guda guda asp ba mu tallata ba muna nan muna shirin zai tallata amma ba a yi ba kawai zuwa wani lokaci ne hukumar za ta fara wannan aiki ga dangadan dig yakubu daudawa ya ce ba zan ce ga lokacin ba amma muna so ba da dadewa ba amma dai har yanzu dai ba mu tallatar ba saboda ka kar wanda ya je aka je ya bari aka gare shi cewa ana ana dauka a cika fom a yi menene ba a yi duk wanda ya bada kuɗin shi akan ya cika fom ya bada ne ga wanda ya ba da sauran shi amma ya asara wannan kuɗi Haka zalika babban jami'in hukumar kula da ayyukan 'yan sandan ta Najeriya ya fayyace hanyoyin da za su bi wajen sanar da 'yan Najeriya masu sha'awar shiga aikin ɗan sanda. Muna bugawa a jaridu kamar da ake ada sannan kuma ana bugawa a cikin intanet a wannan zamani kuma ba a buga ba kuma ana buga a jaridu sannan a gidajen rediyo akan faɗa wasu muka tura jiha-jiha ma a fata a mutane cewa kashi ana neman eh, eh, jama'a 'yan Najeriya masu ilimi kaza su shiga ɗan sanda da mutane kaza. ko matakai ya kamata jama'a su bi domin kubuta daga hannun 'yan damfara yayin da hukumar ta sanar da fara ɗaukar waɗannan 'yan sanda guda dubu goma dig yakubu daudawa marabus ya ce ai idan muka talakar da wannan guraben to mutum zai samu faɗa ga yadda a cika fom ɗin ga yadda a samu fom a cika ga in za a kai ga in za a samu takarda cewa an karɓi wannan fom da mutane sannan za a yi jira za a jaraba wannan ga kuma shi 'yan sanda ga jami'an eh, kyautu dangantaka tsakanin 'yan sanda da da jama'a gari PRO PRO su je su ne gani gane su kar wanda ya ce jike in ba su gani a jarida ba sai sun tabbata a jarida ko suna intanet su je ga hirkutar sanda su tabbatar ne kawai shawar da zan Diyaji Yakub Muhammad Daudawa Marabus kenan, kwamishina na biyu a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. a Nijar sabon rikici ya barke tsakanin sassan sai dai es rahama bangaren Muhammad Usman da kuma Abdulabo bayan da magoya bayan Abdulabon suka barazanar shigar da ƙara na kalubaranta tsohon shugaban ƙasar domin ya a cewar su ya amfani da sunan jam'iyyar a ƙawancin jam'iyyun hamayya da suka kulla ga wakilin sashen Hausa Sulaimu Mini Barma da ci gaban wannan rahoto. A cewar Dr. Saidu Umaru magatakardar jam'iyyar CDS Rahama bangaren Abdulabo tun daga ranar da taron kongiren september ba ya damka harkokin jam'iyya a hannun abdulabo muhammad usman ba shi da wani hurumin amfani da sunan jam'iyya cikin wannan kawancan mahi yawa duk mutanen opposition ne sannan akwai waɗansu 'yan hula to a cikin opposition kinan sai gashi an kwana an tashi an rubuta wani ya rubuta sunan shi ya ce huska sai da isra ne shine muhammad usman babu wani wanda zai zuwa a yau ya ce zai magana kuska sai da yasar rahama in ba abdulabu ba da ko kuma izinin abdulabu to gashi ya tahi ya ya ce shi sunan sai da yasar rahama ne shi kuma tun da an kai kongre bancin kongre abinda kun sani ne shekara hudu muka yi muna gwagwarmaya a harkar justice in dai da ka'idodin ƙasa aka aiki kamar yadda sun kace cikin wannan kawancin to ka'idodin ƙasa ga abin da sun kace sai dai yasar rahama ta abdulaboci a martanin da suka mayar magoya bayan muhammad usman cewa suka yi hamayyar cancantar shugabancin jam'iyya ba ta kare ba domin tuntuni suka ɗauka kara a kotun gaba alhaji dudu rahman shine kakakin magoya bayan muhammad usman akwai doka wadda kotun koli ta yi magana wato kotu mai kulawa da dokoki kurkonsunel inda take cewa muddin shari'a bata kare ba tsakanin tahiyar jam'iyyun siyasa ko tsakanin mutanen da suke siyasa suka kawo shari'a to wannan shari'al wannan rikicin har yanzu yana akan tahiya wanda yake shugabantar wannan jam'iyya ta sai dai salama shine Muhammad Usman shine shugaban jam'iyya sai an kai hal karshen shari'a to kaga wannan nunin cewa mutanen nan sun wuta kuma sun rikice sun shiga cikin wani hali wanda yake sa su tunanin cewa to me za su zama gobe. Rikicin shugabancin jam'iyyar sai Rahama ya samo asali ne a ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a Nijar a shekarar 2011. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji cewa ta dai an karya nakalin 'yan kano pillars da aka share shekaru goma sha wani abu ba a taɓa cin su kwallo a cikin gidansu ba sai a jiya wata 'yan najeriya ta samu shiga gasar gudun mata na duniya a wasannin guje-guje da ake yanzu a ƙasar china yayin da usain bolt na jamaica ya ja gastin gatlin bulki kowa ta kaya wasannin ƙarshen mako na premier league na ƙasashen turai a ƙasar italiya ma an soma fafata gasar serie a a ƙarshen makon nan manchester city ta gyara zama a saman teburin gasar da makin ta tara sarkin dutse ya ce sarakuna da yawa suna wasan golf amma wasan nan ba na masu hannu da shune kaɗai ba wannan shine wasa kawai wadda kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin shekaru kake da su a duniya za ka yi shi akwai matsayinka a gurin Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku wani sabon shiri na labaran wasanni. Shekaru goma sha biyu cur rabon da a ci Kano Pilas kwallo a cikin Kano sai a jiya wannan ta faru lokacin da 'yan nasara United suka yi musu wannan cin mutunci suka ce su ci biyu da daya abin da yake da ban mamaki daban ban da ajabi watakila har ta kai takaici game da wannan wasan a wurin kana shine cewa waɗanda suka ci su ɗin tsofaffin 'yan kwallon pilas ɗin ne wato guda biyu ba da bayan haka shi kan shi kocin wato kocin kano yanzu tsohon kocin 'yan nasarawa ne tim ɗin da ya ci su a wannan wasan na jiya kenan muna muku magana 'yan kwallo guda biyu wato manil ubale da bature yaro wanda kamar yadda muka ce sun taba zama 'yan kwallon kano pilas nan kuma cikin minti goma sha shida na farko suka ragargaza kano da wannan ci guda biyu ɗin da suka yi cin da rabiu ali ya zo yawa kano din daga baya duk bai taimake ta ba wannan shi yasa a karan farko a cikin wannan shekaru goma sha biyu din aka yi wa kano wannan cin mutunci kano sau fudo tana cin kambin zakara na kwallon kafa na najeriya kuma wannan shine cin farko da aka yi musu a kano a cikin wasanni 200 da suka yi a wannan filin wasa na sani abacha stadium da ke nan kano dinnan wannan kamar da muka ce abin jan haushi ne a wurin shi kocin yan kano din wato baba ganaru wanda kamar da muka ce ya taba zama kocin su nasara united din da suka ci kano din a yanzu a cikin watan yuli da ya gabata ma shi baba ganaru din ya bar ita nasara united ya koma kano da aiki yanzu dai nasara united ita ce a matsayi na takwas akan allon wasanni na premier league na nigeria mai kungiyoyi guda ashirin a kansa mana matsayi guda goma ke tsakaninsu da sunshine stars wanda su ne na farko a kan wannan allo din to yanzu haka akwai sauran wasanni guda takwas da suka rage a cikin wannan kakar wasanni ta shekarar 2014 zuwa da 15 din da muke ciki su 'yan kano pilis suna matsayi na shida ne karo na ƙashe da wata kungiyar kwallon kafa ta zo cikin kano suka ce kano pilas shine ran 21 ga watan yunin shekarar 2003 lokacin da julius baka suka zo suka yi musu irin wannan cin da nasara suka yi musu jiya wato ci biyu da ɗaya. To a ci gaba da duba sakamakon wasannin Premier League na Najeriya da aka yi zamu ga irin gallazawa da 'yan Sunshine Stars suka yi wa El Kanimi na Borno wanda suka zuba ci ɗaya bayan ɗaya har guda biyar ba tare da su 'yan bari barin sun sa ci ko ɗaya ba a ragansu. ha kuma a wasan da aka yi tsakanin sharks da bayelsa an tashi akan su sharks din suna da ci ɗaya da babu akan 'yan bayelsa kamar yadda 'yan lobster suka ci ifanyi uba ci ɗaya ba da babu ko ɗaya an yi kunnen doki ne tsakanin akwa united da kuma giwa fc wanda kuwa ci daya biyu da biyu rangers da dolphins ma kunnen doki suka yi wato can jaras inda aka tashi ɗaya da ɗaya yayin da wari suka ci yan wiki na bauchi da ci ɗaya da babu a biya da su ma haka suka yi wa yan hatland da ci ɗaya da babu to bari mu je kasar china inda ake ci gaba da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya wanda kuma a cikin wannan wasanni ne wata 'yar wasa ta najeriya da ake ce blessing okabari ta samu ta shige wasan ƙarshe na gudun famfalake na mata na mita 100 wanda ta samu yin hakan bayan nasarar da ta samu a wasan da aka yi na kusa da na ƙarshe inda ta zo bayan 'yar jamaica shelly ann fraser price ita fraser price din a yau aka yi wannan wasan wanda ta gama shi a cikin minti ko kuma in ce dakika goma da digo tamanin da biyu yayin da ita da yan najeriya din ubari ta zo ta biyu ta kammala shi wannan gudun a cikin dakika goma da digo tamanin da tara a cikin wannan guje-gujen famfalikin da ake ba wanda ya dauki hankalin mutane kamar wanda aka yi inda ta usain bolt na jamaica mutum da ake cewa duk duniya ba wanda ya kai shi gudu a yanzu ya zo ya samu wata galaba da ba zata ba akan justin galatin mutumin da a shekaru biyu da suka gabata ake daukar shi a matsayin mutumin da ya fi kowa zama sarkin gudu wato yana neman ya bangwale shi dan jamaica din daga kan karaga shi ta zama sarkin gudu din nan lokacin da mutanen nan suka dano ana sauran kamar mita 20 kacal a kai ƙarshen wannan wasa din sun zo tare da juna ne kakaf ba wanda yake tsere wani sai da ana sauran yadi eh, mitoci ashirin shi justin galatin din sai ya samu ya dan bankwale inda shi dan jamaika din ya samu ya amfani da wannan dama ya zarce shi to lokaci ya da za mu gayyato murtala faruku na sanyi na ya zo ya ga mana da ta kaya a filayen wasannin kasashen turai a ƙarshen makon nan a ƙarshen makon nan ne aka soma fafata gasar la liga ta ƙasar spain a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016 inda zakarun gasar barcelona ta soma da mai zafin gaske duk da yake dai ita ce ta yi galaba akan athletic bilbao da ci ɗaya da nema wasan na buɗe gasar ga barcelona da ya tamkar wata dama ce ta rama cin mutuncin da bilbao din ta yi mata a cikin wannan watan sa'ad da ita bilbao din ta lallasa barcelona da ci biyar da ɗaya a cikin wasanni biyu na gasar super cup to sai dai duk da matsin lambar bilbao din a wasan nasu na la liga barcelona ta sami zura kwallo daya ta hanyar luis suarez wacce ta bata nasara a ɗaya bangaren kuma real madrid ma ta soma da wasa mai zafin gaske inda ta yi kunnen doki da sabuwar shigowa gijon ba wanda ya zura kwallo to amma celta vigo kam ta bi levante har gida ta doke ta da ci biyu da nema espanyol ta karbi bakuncin getafe ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi yayin da vallecano da valencia da kuma wasan la corona da real sociedad duka suka karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a kasar italiya ma an soma fafata gasar serie a karshen makon nan inda can kuma zakarun gasar wato juventus ta soma fafutukar kare kambinta tare da shan kashi a cikin gidanta daga udinese da ci daya da nema lazio ta doke bologna da ci biyu da ɗaya inter milan ta yi galaba akan atalanta da ci ɗaya da nema haka ma palermo ta doke genoa da ci ɗaya da nema empoli ko kashi ta sha a gidanta daga hannun civo da ci uku da daya. Sampdoria ta lallasa sabuwar shigowa kafi da ci biyar da biyu. Fiorentina ta yi nasara akan AC Milan da ci biyu da nema yayin da Sassuolo ita ma ta doke Napoli da ci biyu da ɗaya. A daidai lokacin da aka buga wasanni na uku uku a gasar Premier ta Ingila, Manchester City ta gyara zama a saman teburin gasar da makin ta tara bayan da ta sami nasara a karo na uku inda a wannan karon ta doke Everton da ci biyu da nema. leicester da manchester united ne ke bin ta da maki bakwai bakwai bayan da a karon farko kungiyoyin biyu suka yi kundin doki a wasanninsu daban-daban leicester dai ta yi kundin doki ne da tottenham da ci ɗaya da ɗaya yayin da united ko ta yi canjaras da newcastle ba wanda ya zura kwallo zakarun premier din ko wato chelsea ta sami nasara karon farko a kakar wasanni ta bana akan west brom da ci uku da biyu to amma kuma ta sami jan katin kora karo na biyu a cikin wasanni uku sada alkalin wasa ya baiwa kaftin din chelsea din wato john terry jan kati bayan kama shi da laifin shigar mugunta wa dan wasan west brom sai kuma a kasar jamus inda aka fafata wasannin gasar bundesliga a mako na biyu inda zakarun gasar bayan munich ta kara yin wata nasarar akan hoffenheim da ci biyu da daya dortmund ma ta yi nasara ta biyu a kan sabuwar shiga ingolstadt da zunzurutun ci hudu da nema hamburg ta doke stuttgart da ci uku da biyu yayin da hannover ta sha kashi a hannun leverkusen da ci daya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaishe kamar talatu bari mu kammala da hira da muka yi da daga cikin manyan sarakunan gargajiya na najeriya wato mai mataba sarkin dutse alhaji nuhu muhammadu sanusi ɗaya daga cikin mutane ko kuma sarakuna kalilan da ake jin suna wasan golf wato wasan kulkin nan da ake cewa na masu hannu da shuni ne to na hira da sarkin a kwanakin bayan da na tambayi shi yadda aka yi shiga wannan wasa din a'udhu billahi minash shaitanir rajim malali wato wannan wasa na golf ah, aboki na sarkin kasuwanci ya saka ni ciki a ah, da muna yi a kaduna kuma daga baya sai na ga ya kamata kullum na tafiya zuwa kaduna wasa na ga min nisa shi ne na ga ya kamata in kafa nawa a nan dutse za sarakuna kaɗan ne suke yi amma yanzu alhamdulillahi muna da manyan manyan sarakuna da suke wannan wasa a arewa musamman kan tsara da sun sajin da matawar sajin su ne ja irfe mutai a irfe nafai da sarki birnin gwari da ni da sarkin zaure da agon atiyaf na zangon Katau da wannan sarkin kwaninko da sarkin jere da sarakuna da dama yanzu suna wannan wasu eh, ranka da na ji kana kira akan yan najeriya da su rungumi wannan wasa din amma ka san akwai masu cewa wasan golf din na masu hannu da shuni ne na masu wanda suka wadatattun mutane ne da shauransu gaskiya ne mutane da dama ba su fahimci wannan wasa ba mala biyu saboda kai kanka kada da rike america ka sani cewa wasan golf yawancin wanda suka kasaita ma duk tsayan talakawa ne kuma wannan wasa wasa ne wanda yake daga ko yaro dan shekara uku ne zuwa dan shekara ɗari in yana da wabunan zai iya wannan wasa wannan shine wasa kawai wadda kowane irin jinsi ke ko kuma kowane irin shekaru kake da su a duniya za ka yi shi akwai matsayinka a gurin kuma shi ne wasa mala abi wadda babu fada a cikinsa babu rigima ba musu kuma wasa ne na masu mutunci so in ka zo da firme dole ba za a bari ba a wajen wasan gwal ba ko ihu kai ko magana kai ba za a ga maka ba daidai ba ne to shi sa mutane suka ɗauka kamar wasan gwal wasa ne na masu hali wasa ne dai na koya wa mutane rayuwar duniya da gaskiya da rikon amana da duk sauransu na rayuwa duk a cikin filin gwab ake koyansa. mai martaba sarkin dutse kenan alhaji nu muhammadu sanusi kuka je muna tattauna da shi kan batun sha'awarsa na wasan golf wanda yakan shida lokaci-lokaci a can kasar tashi to juma'a nan zamu daga aya shirin labaran wasanni wannan litinin sai watan Allah ya kai mu a madadin murtala farukun sanyi da aiko mana rahoto a cikin shirin Aliyu Mustapha sakwata ne a Washington. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan sake bata lokaci, shugaban Sudan ta kudu Silva kir ya bayyana a shirye domin ya rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka shirya tare da taimakon shugabannin yankin a Addis Ababa. wani alama ce da ake fatan za ta kawo ƙarshen faɗan da ya gurgunta ɓangarorin ƙasar da ke gabashin afirka har na tsawon watanni ashirin ranar 17 ga watan agusta wa'adin da aka ɗiba na yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen afirka igad ya yi shugaba kir ya fitar da sanarwar cewa yana ɗari-ɗari da wasu sassan yarjejeniyar don haka yana buƙatar ƙarin kwanaki goma sha biyar domin ya tattauna da gwamnatinsa kafin ya koma addis ababa ya rattaba hannu shugaban adawa rick da sauran bangarorin da kuma masu ruwa da tsaki sun sa hannu akan yarjejeniyar duk da haka ya bar mutane da dama cikin takaicin ci gaba da gwagwarmayar an hallaka mutane da dama da ba a faɗi adadinsu ba kuma fiye da mutane miliyan biyu ne ke gudun hijira tun daga lokacin da rikicin ya balle a cikin watan disambar shekarar 2013 a yayin da rikicin siyasa tsakanin shugaban ƙasar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya rikide ya koma rikicin kabilanci. har yanzu ana ci gaba da rikicin kamar yadda dakarun gwamnatin suka kai hari a kan sansanin 'yan tawaye a imatong awoyi bayan shugaba kir ya nemi ƙarin lokaci domin yin la'akari a kan yarjejeniyar bayan kwanaki biyu duk da haka a lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke yunkurin hana rikicin da mayar da hankali a kan buƙatar kai ƙarshen yarjejeniyar wadda ta haɗa da ƙaƙaba takunkumin ƙasa da ƙasa a kan makamai shugaba kir ya kira sakataren harkokin wajen amurka john kerry a cewar ya yi na'am kuma a shirye yake ya sa hannu akan yarjejeniyar amurka ta yi mara ba da sa hannun shugaban yan adawar da kuma sauran kusoshin bangarorin akan wannan yarjejeniyar kuma amurka na kira ga gwamnatin sudan ta kudu da ta cika alkawarin da ta yi domin tabbatar da yarjejeniyar wadda aka amince da ita ta kuma samu goyon baya ba wani kasashen da ke karkashin kungiyar aigar kadai ba har da ma birtaniya norway china da kungiyar haɗin kan afirka da majalisar ɗinkin duniya amurka za ta ci gaba da tuntuɓar ƙawayenta na waje akan ɗaukar mataki mafi kyau akan duk wanda yake kawo cikas a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya shugaba obama ya bayyana cewa duk wanda aka samu na da hannu ciki to lalle zai ɗanɗana kudarsa wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice To a yau litinin hukumomi a Saliu sun sallami wata mata daga asibiti wadda aka ayyana ita ce ta karshe da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar Ebola a kasar. Kure ta kudu ta da makwabciyarta ta arewa sun cimma matsayar kawo ƙarshen husumar da ta ɓarke tsakaninsu a baya-bayan nan bayan da aka kwashe kwanaki uku suna nuna wa juna yatsa. A yau litinin shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa uku da wani ɗan Burtaniya da lambobin yabo mafi girma a kasar. bayan wata bala da suka yi ta hana wani dan bindiga kai hari a wani jirgin kasa. To a gaishe ka masu haro karshen shirin dare kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC sai kuma can da asibahi da ikon Allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. kamun na madadin Mahmud Lalo da Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye mu da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.